Musa a wannan hira kuna tattauna alamu haɗurukan da mace mai juna biyu ke fuskanta waɗanne alamu ne? Mahimmancin tattaunawa da ake yi shine mace ta samu sani mata da dama suna zuwa awo da basu san ba mahimmancin awo farko. Ana waye musu kai ne sanar da su kan abubuwan da muke yi da kuma hanyoyin da ya kamata a bi a awon farko abubuwan da za a yi da farko muna musu bayanai bisa mahimmancin juna biyu don mace ta haihu cikin yanayi mai kyau matsalolin da ake samu akwai kabar hannuwa da kuma kafafuwa ciwon baya da ciwon mara daga mace ta ji wannan kamata yayi ta dawo a duba ta tunda mata da dama in sun ji hakan sai su yi banza da shi akwai kuma zubar ruwa daga ta ji hakan kamata yayi ta dawo a duba ta in tana zubar jini ko masassara rashin jini ciwon kai mai tsanani daga ta ji hakan kamata yayi ta dawo a duba ta macen da ke nuna waɗannan alamu wani haɗurruka ne take tare da su Mace mai juna biyu da rashin jini cikin awa uku yana iya kashe ta. Akwai kuma masassara mai tsanani. In tana masassara tana iya yin bari, tana iya aihuwa lokaci bai yi ba. In mace mai juna biyu tana zubar jini matsala ce. In a farkon cikin ne tana iya bari, in kuma a ƙarshen cikin ne tana iya yin HRV wanda zai sa a yi mata fashi. Tana iya ma rasa ɗanta. Akwai ciwon kan da in tana yin shi ta dawo tunda tana iya samun hawar jini ko kuma wata ta masassara kenan kamata ya yi ta dawo a duba ta. Idan mace ta zo yaya ake kula da ita? Dukkan nauyin ya danganta ne da cutar da take ɗauke da shi. Kuma idan ta zo da wuri tana iya sauƙin samun lahiya. Eh tana iya samun waraka. Shi yasa ake cewa a sanar da su alamomin matsaloli domin gujewa duk wata matsala. Kuna jin cewa wannan hira na sa mata su fahimta kuma su kula da kansu idan suna da juna biyu? Daga tana jin wani abu tana dawowa ta ce maka a ce daga naji ba daɗi in zo muna yin tilawa don mu ga in matan sun gane alamomi takwas na matsalolin nan daga sun ji alamomin nan suna dawowa gaskiya yana taimakawa